من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إيه أنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا رب ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau 24 ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da shida allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa da duniya da lahira don tsarkin sunayensa kamar yadda aka ji wancan jiya an karanta ayoyin nan an tarjama abun da isa kaka yanzu za a ci gaba da bayanin malamin ne wato aya ta ashirin da eh, hudu zuwa illa masha Allah ya eh, sura dai suratu a kan manta يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن صحة شركه هكا الله تعالى يأمر شيء النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوه يا أخي أن eh akwai an hujjati na kogo, an hujjati shi da aka ce wannan kofin ba ne amma kofin a din an sai haka shi ne mai kyan yayi amma duka ma zai ba da ma'ana mai kwatankwaci da cewa ma sai ya fi hujja to Allah dai ya umarci manzonsa wanda an san shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya je ya faɗi wa mashirikai ko ya faɗi wa masu shirka da Allah idan kana zaune da maɓannata kai za ka faɗa masu ba za ka je ka ce akwai wasu mutane a angonmu ga abin da suka yi ga masallacin angonmu ga abin da ake yi ya ba ya ba ka same ba wani da zai zo daga wani wurin ba amana ne ta Allah idan wayan ɗan uwanka ta yi sai ka ce wane ne amana ce na zamantakewa mun haɗu akan wannan waya ba ma kwanta ba kullum cikin kila ko ka ga kila wani ya zo yana cika yana hoce shi ba a isa a hana shi eh, kunna waya a cikin masallaci ba ce a an isa zan isa a hana shi za a ji haka ce to malam da yadda muke zaune mun ga kai ba kori wannan maganar harkar waya tana da wani abubuwa ta mummun zaɓi a nan masallacin ka a zo da waya a buɗe da a buɗe waya a masallaci mu nan masallacin muka zaɓi haka to idan yi maka shi kenan in kuma bai maka ba sai ka yi haƙuri shi saboda bene ne ba a isa ba ba a yi bene ne ba a kafin ya ɗaga ƙafa biyu kafin ya yi talatin mai kira ya ishe shi allah jana san kafin mun ji kun samu takan ta sa'ansa a masallaci ni wakilin masallaci ne barista kaza me kake so a yi in ce yadda kake so za ke sauke to kada na zuwa duk inda ka kai a matsayi a ƙarƙashi wanda ke za ka ga kila ma'aikata ƙarama ce kana ganin polis dinan kana ganin kamar ba komai ne ba komai ne aiki ne ba sa yin basu gadama ba amma komai ne an ba su iko akan kowa ba wanda ba za su iya kama ba in kana tinkaho ne kana da almakashi ko kana da gatari ko kana da mene abuna ɗinka wannan ɗin inda aka aje shi ikon da aka bashi tarin iko da aka bashi a kanka in ka kuskura ka fito daga barikin ku in kana zana barikin ku ba sa shiga can tun da nan an riga an damƙa su hannun wanda aka damƙa su hannun su amma ka fito nan ba da maka yi wasu wannan dokan ce ni ba a yi ce to an gida ana to tun da ma ya ta hanyar ya kama kai kaza ne shi ke nan ka rubuta ba za ka kare yanzu ma dai magana ba za mu kare ta ba sai mun je jin duke a je wajen da ya fi ba zan kara shiga ba ko ka ce ba za ka kara shiga ba za yi ba sai ka je gaban da fi'o ka rubuta ba zan kara ba wannan abin da ka rubuta an tura wa kowace cibiyar tsaro ta garin kaduna ka san kuwa an ce cibiyar tsaro ta garin kaduna dole ta abuja mata sanin shi kenan abin da za mu yi da kai kenan ba zai yi kace ka wuce ba mai izafi amma matsalacin su ne su su gida buka su haka muke sai mu dinga yi in mun ga dama ma mu zubu za mu dinga yi a matsalacin mutum shiga ciki masallaci ya tsalle su jira kasar ta ya za ka dashi sai ka bar musu matsalacin su ta nemi naka inda sai yin da ya dace ta amma ba dama ka zo mana masallaci ka ce ga yadda za mu yi wasu su kan zo masallaci abu ko da ke wannan kabbar shi gefe guda amma dai wannan kasar cewar wannan waya ce muka ce ba a kunnawa dukkan nan muna da waya ba kafirci ba ce ba kamar yadda wasu ke cewa na ce waya kafirci ne ni ban ce waya kafirci ba ce ba ba dai a kunna ta cikin masallaci har a cikin malaman najeriya akwai wanda ya ba da fatawa ko sallah kake idan kana sallah aka bugo maka kirri ka dana ka ce allah ka dana iya kana abudu wa iya kana sa'in idina sarata al-mustaqim kan kai dariya malam babban malami ne wai haka yake wanda izo ina zagin sa a gabana ya ce ka ba shi ne sai ran nan tsautsai aka buga masa waya shi ma zai ce Allahu akbar sai ya ayyuha ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wai sallar da so da ta dukan shi ta inda dubu ta cika kaza ya gama zagin sa kuma ashe shi ma yana yi kana ko ba komai ai ya tashi goma sai an san kana kiyamun laifi a duk dare in kafa gaba kawai sai dai sai ka jina Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd shedan malam sai fatawa ya halatta ya halatta in an buga maka waya kana sallah ka dauka yanzu ka ce wannan ba za a shiga masallaci da waya ba wai an gaje masallacin su in kana sallah kai tsalla in baka sallah kauce to ko tun da har masallaci za su fito su ke su ko sallah ke ko liman ina sallah in ya buga iya dauke waya bai ilahi ba ina cikin sallah ce to mu kuma mun tafi a kan ba ma ma mu koma mu ba da shigo mana dawaya waya gudu ba kuma mun dauke na yayi mana ko bai muku an yi kula liman asharaka billahi ya gaya wa duk wanda ya shirka da Allah wa yas'alahu an sahati shirki ya tambaye shi menene ingancin wannan shirka nashi daga Allah ne hmm. ba gyara ne ba wancan um, ba gyara ne ba kobi ne gaga ne ku eh, eh, kamar gidan da ne abu na hujjati na yi wancan yake shahar sadu za ka ba sadu na ha'un ta'un takuri ya yi karatun allo sahati ba gyara ne ba kada dauka yi gyara sai dai shi mai tajikin ya iya shi ma mai tajikin bai cewa ya yi gyara kofinsa na kaza, an ah, rubuta sahati kofinsa sihhatu kofinsa na kaba da na biyo sai na tadda ya rubuta hujjatu to a nan hujjatu ya fi sihhatu ya ko ya fi hujjatu don kila a gabanmu aka karanta ko kuma a gaban jama'a ya rubuta littafi na biyu da ibiyo ya ga wannan ba shi dace a wurin bai wayar da shi kaza ai kaga ba gyara aka yi ba shi ma mai littafin nan yake in kana karanta raddul azhan duk da ba na ji ba a tantance wa'annan gyare-gyaren ba amma dukkan karantawa da biyar akwai gyara ba a gyara a ciki ba yakan zo kan wuri ya tsaye nan wurin ku rubuta kaza ba kaza ne ba kuma shi nan wurin kaza ne to a bi a tantance da yanzu wanda za a buga a yi masa taƙiƙi sai an ɗauko wani wurin ɗin a kofi ka ba ne a kofi ka ba ne a kofi ka ba ne a kofi ka ba ne amma kofin sa da ƙarshe wannan ya rubuta don haka wannan shi fi inganci don za a samu akwai mai kofi bugu na ɗaya wani mai kofi bugu na kaza tun da littafin ya shiga ana ta buga shi ne ba kan gado in ana buga shi da kan gado to kaga na ƙarshe za a yi ta bugawa to haka shirki in ka ji ana irin wannan ba gyaran aka yi ba gyaran ma gyaran daga mai littafin ne abinsa manyan ce musu ga tambayan da aka ta yi musu tambaya mu ita kanta sai an shirya ma yadda za ka yi ta manyan zukukun minas sabawati wal'ar فإنهم labudda anyi أن يقروا أنه dole ne su yadda shi ne Allah don babu wata ansa in ba Allah ba wala illam yuqirru amma ka ɗauka mutane amma zai yi bai yadda ba dan masu gaddaba a cikin uwarsa ne ike shan jini ike mai ne da zuwa yi halitta jinin a ita sai za a daɗe ne ana turawa amma dole dawo sai dai a daɗe ana turawa in lam yuqiru in ma ba sai daga ce musu fa fa qul Allahu yarzuqukum fa innaka la tajidu man yadfa hadha alqawl ba ka samun wani mahaluki ishe zai kawar da wannan magana ta fi ƙarfin a sauke ta fa'iza ta bayyana idan lamari ya bayyana ya fito fili annallaha wahdahu alladhi yarzuqukum Allah shi kadai ne da ke ciyar da ku minas samawati wal ard ke ruwan hama ya fasa ƙasa tsirrurka su fito daban-daban na ci da wani abu tsirar kace mutuwa za yi wa yunzilu lakumul matar shi ke saukan muku da ruwan sama ai kaga yanzu masallaci na son fara sanin menene kiman ruwa da aka yi haka aka yi haka ba ga ruwa da yawa ba da yadda tausayi ya kama na kaga mutum ya dauki butan da ruwa a tsaki yana murda je alwala amma wancan ya dauki ruwa a da in ya dauki ruwa a buta sai ya kwarar ta kuna ruwan min wani sabuwa hau saboda wannan bayan yanzu ne masu karatun iriya sai dai ba a kai martaba ba na cewar a yi alwala a tare ruwan a sake wata alwalan da shi da ce kana da kana da kuke cewa jarkarka ka sa mata irin algarara nan to shi kenan aka zo za a yi alwala ka samu ruwan alwala sai ka yi alwala sai ka tare don saboda wahala ruwan da daddare baka san inda za ka ba sai ka zuba shi a wannan goron tattalin arziki ta da ce hmm, wa man yi ishirin kun fasayara ikhtila eh zai fasayara al'abba umuran kafira wannan ba saɓani a kai ba za ka ga ikon Allah ba ce lallai ne Allah isa kawa malaman fiƙihu da alheri da suka faɗi wannan maganan don in ban da ba haka ba ka je ka yi alwala ka zubar in an jima ba ruwa to ai ɗazu dama na rage ruwan alwala da na sha kafin ka yi hankali sai su koya maka hankali tattara ka ji shi yanzu ka dubi bawon allah da suka kwana uku ba su ga ruwan sha ba suka waye gari suna fitsari suna shan ruwansu na fitsari wanda ya yi fitsari ya ajiye fitsarinsa ya yi ɗan sanyi zai sha in an jima ka ce masa ga ragowar alwala ba ya gane min ko isa ne kuwa hmm? ga ruwa da da da kwanta alwala tun shekarar jiya da na alwala na aji ya yi sanyi sai ka fara ya kafin ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri da wani fitsari na da na ajiye ina shirin sanya har zuba da yawancin fitsarin ba zan zubar da shi ba tunda rikicin bai kare ba kawo wannan in jika bai ike da sauran zuciya ta to yanzu za mu gani ce lalle Allah ka kawo abin ruwa arziki ne babban arziki kaga ya an haɗu an yi tsaye ni karan yadda hankali na ya tashi na ce kai yaran nan na masallaci sun yi wanka kuwa haka ce mai sun yi wanka tun safe suke ta tsaye tun sa ce kuna mai ne na ga masallaci a kushi babu ruwa sun yi wanka kuwa suka ce sun yi wanka kowane na kalla da sai shi dan fesu sun ce eh to da sun yi wanka to wata na da gobe mun bai zama ta ya nan ma su a ce su zauna a cikin masallacin nan ba su yi wanka ba ba zai yi ba in ya yi Allah ya sauƙaƙe don yiwuwa zai yiwu sai dai Allah ya kiyaye kai ya yi muna roƙonka ka wadata ka tsoko mana ruwan daga ƙasa manya tekun tikon bima in rijiya na ga rijiya ga bohol ga bohol ga bohol can ga bohol nan duka bohololin sun taru ran nan ma na ga biyu da wani yanzu suna kulkule kulkule su kuma nan su kuma nan za a sake bohol dama na da harkar da yin cewa da bohol da kuma nan gashi gashi gashi gashi bohololi ga su nan kudin ne su kai muku yawa ice a a ma nan ai mm, da wata ramadana ana rasa ruwa ana kaza ana kaza to shi isa nan shuru ba da haka ba tun da na ce masa a ga wani na bohol kawai yi kuskura tama ita Allah ya rike ruwan alafa faman ya kun bi ma in mai kaga ruwan nan ya ta wato sai ka kafin ajiyar ya kawai na tsili lili lili wannan tsili ko kishi kake ji sai ka daɗe kafin ka koshi ka za shi a baki kana jirgin shi tsili lili kana kurba kana kurba kana kurba ga mutum ashirin ai sai dai a ce a bar wannan tsili lili ya taru mu raba ya za a gane za ka iya koshi har mu abu na a tara tsiltsiltsil nan mu shi ruwa arziki ne sai isa aka faɗa cewar yana daga cikin bidi'o'i ɓata ruwan alwala barna a alwala ba ɓata ba ɓarnar ka yi alwala abun mudu ɗaya ya isa ka sa mudu uku kaga mun yi alwalan ban ganin yin laifin yara da yawa sai da rashin jin magana abin nan ainihin yi alwalan ya gama sai ya miƙe kafafuwa sai ya tattula wasu sauraro ruwa a jiki jiji dan sanyi sanyi musamman manyan mata haka kawai ba za su zo su ɗaiɗe ruwan su yi menene ainihin abin nan in an duba an yi fatal-fatal an sha an yi menene sai ga ana tsulalawa kafa kaga wannan ɓarna ne za ka biya shi a lahirar za ka gan shi a takaddunka na aiki nan ne za ka gano mali hadal kitabi la da sagira zan yanzu ka samu wannan al'umman ka janyo su ka rasa ruwa ta dalilin ta adin ga ga Allah ba zai saka masu ba ka ebe ruwa a bokiti ka cika bokiti ka je kai wanka da shi ga ɗan wanka don ba samu ba ai ko ba ka ce wannan ruwan ke da shi za a yi wanka ta ba mai rabin bokiti ba wanka ne na dauɗa ba wanka ne na inji sanyi tun nan a cikin masallaci me kuka yi na dauɗa Me kuka yi na kaza wanka ne da zagwai ɗan sanyi sanyi a ɗan shashafa da ɗan zabulu da menene ibada kuke ko dai Allah ya biya kula Allah ya karbi aikin mu ma kuma da muke zaune din muna kallon ku kuna yi muna yawo a tsakanin ku mu ma Allah ya ba mu ladan yan kallo duk da dai yaran ta da bi sun ce mu ladan dan kallo to ya zamu yi to muna da taimakawa kenan ko ta ina zamu kauce daga ayoyin ƴaƴan ta da bi idan suna aiki za ku suna maka ba mu ladan dan kallo wai ka shiga cikin su kai maka yi to amma yanzu abin ya zaba dole mu sai dai kallon sai dai shawarwari sai dai muna muku ga abin da ya kamata sai dai hana muku kaza bai kamata ba to kila ko ta nan ma samu namu ladan amma tsakanin da Allah ba muna zaune cikin ku ne ba ku yi tilawa Qur'ani ku yi tilawa Qur'ani ku yi bacci ku tashi komawa ku yi ku yi ku yi bacci ku tashi ku yi salati ga Annabi ku tashi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza dinnan ina kunyi gaba da mu sai dai kada ku manta da mu ku samu cikin du'a'i ku dinga sa tsohuwa cikin du'a'i fa idza tabayyana anna Allah wahdahu alladhi yarzuqukum min as-samawati wal ard wa yunzilu lakum al-matar wa yunbitu lakum an-nabata wa yufajjiru lakum al-anhara kai Allah Allah kai dukkan wa'annan an ka duba duk inda ka ga ruwa a roba ko a menene malam Allah ne ya samar da shi a antum azalta mu muzuni bayan an saukar da shi kuma aka je aka yi basa jaka-jaka a ƙarƙashin ƙasar rami rami tafki tafki kogi kogi kogi kogi Allah ya ba dan adam hangowa tuntuni ma ina da hangin abin da hangowa cewa nan gurin za a samu ruwa nan gurin za a samu ruwa ta dauro yanzu kila har akwai madubin dubaru da zai har nuna ma ai ga ma can na kwance wannan ruwan alama ma dai tafiya yake gudu yake ko kila injin din ya nuna maka wannan ruwan a guje yake gudu yake wannan ruwan yana tare ne a wuri guda daya in ya zaga wuya za zaga yake ce bai da yawa sosai hmm? Allah mun gode ba mazan dole kuma bi Allah dole an kira Allah ba ta yi fashe da kuka amma kadarullah haka kadarihi ويطلئ لكم من ثمار الأشجار shi ke bullan muku da 'ya'yan itatuwa yanzu wanda ike ne ke huda mangwaro kashu ba mu da kashu a nan da wata nan haka kwata da mu kashin ku kai kashin kucan, can mangwaro eh? ɗora yanzu ke huda ko? Eh, ita aika na da wani abu ne amma duk kowadansa iri ɗaya ne yanzu zai kasa mu mangoro ɗin nan ka zo ka yayi wani shirin haka wani bulla-bulla wani tsaba-tsaba menene suke ce masa ainihin abin nan in kakkalla za a ga ƙwaruka na yawo na aka ƙinƙishe su a azuma na yawo in ka duba ka duba wata ran kana tsaga kana kallo sai ka ga duk ya kaɗa ya bar ne ɗan ƙololo wani ɗan ƙarami ko ga su nan ƙololo barkatai barkatai sun zube ta kalla ka ce ah, Allah da iko yake yanzu wanda yi wannan mangoron shi ya yi wancan shi ya yi wancan shi ya yi wancan shi ya yi wancan shi na duniya gaba daya kuma ba su kaɗai ba jinsi ne ma daga ya'yan eh, ɓangare ne ko nau'i bai kai ba bishiya ce daga cikin ya'yan itatuwan ita itatuwan na ne ga sunan tun kana ganin wanda ka taɓa gari sai ka kai wanda baka taɓa gani ba wa yatli'u lakum min yuqallam muku itala min simari al-ashjar wa ja'ala lakum al-hayawanat Allah ne kuma ya halitto muku dabbobi su ma yanzu da bazaran na yan kasa ba irin su awaki irin su mai zaga haihuwa suke ta tai haihuwa suke ta tai da wuya ka tada gidan awaki yanzu ba ka tada yaya ba sun hayayya ba jami'a linafakum linaf'ikum don amfanin kanku wa rizqikum da abincinku ga kinaman a sha nono a yi amfani da kofoton a yi amfani da kafon a yi wane ne da wane ne tun ana ci gina maganin yunwa wani abin za ce wannan kuma maganin ciwo yake yi falima ta abu dona ma'ahu jama'a kai Mushirki bai yi kirki ba in kana neman maran mutunci a duniya gaba ɗaya ka samu mushirki shi ne ƙarshe a rashin mutunci falima ta dona don mai kuke bautatawa mallayar zuka kuma ahu wanda ainihin bai azartar da ko tare da shi shi azartar da ko ka rike wannan ma kawai wancan bai muku komai bai ma san da zaman ku ba wai sai ku dinga gode musu gaba daya Allah ya yi ruwa ku ce ogo Allah ne yi ruwa ka ce ya sarrafa a ce misalin a wasu taurarin taurarin gini ɗaya ne wani su ce musu kaza da yadda ke gini digin iwa iwa ce ta bayyana tun da iwa ta kama ka ai dole za dole ne za a zaɓuwa da kaza kaza iwa ta ke ruwan sai ta ce sarkin kyauta falima ta ta'abuduna malla la yarzuqukum ma'aman man yarzuqukum shay'an wala yufidukum nafa'an bai amfanan ku amfani wajen komai da wannan ne za ka ga wato na ya yi kama da mushriki subhanallahi ko mata kai za ka yi mata dubu na arziki sai ta gode wa wani kada ji go kada ji za ka ci abincin gidan ku babu daɗi ka tafi ka je ka ciwo abincin wani gidan hatta ɗan zai kalama tun ma abincin daidai iri ɗaya ne miyan kuka ne nan ma miyan kuka ne amma sai ka ji miyan kukan su wane ta fi daɗi daga miyan kukan gidanku bayan kila ma bishiya ɗaya ce kuke sara kuka a wurin amma shaidansa ya kala maka abincinsu wani ya fi daɗi daga abincin wani kuma ka dinga godiya wa wa'incan makwatan sama da yadda ka ce godiya babanka babanka i ba ka umarni ka bar umarnin babanka ka ɗauki umarnin makwacin yau gabaci ɗaya za ka tuba in ka dobi shirin ɗa gabaki daya yana wurin uwarsa daga uwarsa sai dai dan ita ma da uwar sai zai ta dan haka ba ke tafiya a bosu rumi rumi rumi tare tare kai kuma kai ne mai za a tsoro wa kaya ya kawo musu kai ne jakinsu kayan binci ba da ba ba dai ba maka ba hajji ba kayan rafinci ne na ɗauka ba za ka ci ba na ɗauka ba za ka dawo da dauri ba shi da na yanzu kuma ni zai yaya ka yi haƙuri ko da ba ka fita waje ka sai abinci ka ci sai a ce dama ba ka cin abinci a gida sai ka ɗebo musu eh, ɗan bara soso ka haɗo musu kai kuma ka je ka sai mai daɗi ka ci nan ma to ya za ka yi haƙuri wallahi ta ina ma ya ma ne jefa da haƙuri na yi jefa Allah zai saba yaro wadai ba yaro ne bu ne haƙuri allah kai mu eh, allah isa da gaske ne ka riƙe wannan karatun duk eh, kada ka dawo ka dugun zuwa wata rana a ganka a ce ku wannan raye kuma bin matta wannan maganan ba eh, isa da ma na ganka da kyau amma ina ba zan kai lokacin ba to amma abun lura ba lokacin ne ba Allah ya shirye mu gaba daya yadda ka din nan ayi hakuri haka maganar take babu yadda za a yi sai dai hakuri su ma su yi hakuri su gyara saboda mutum in ka ci gaba da cutar da shi ka ci gaba da cutar da shi ba fa zai yi hakuri nan ba kai kuma sai ka yi haƙurin ka ci gaba da cin hakuri. wannan hakurin da kake yi kana ranar da su ɗin nan ba a banza ba ne ba Allah zai ba ka lada haƙurin jarraba ka aka yi jarraba ka aka yi ba ka gani ba har ka janye wani ka buɗe wani ba wani abun nan junaidu ne ko ya dawo ya fito gari zai je inda zai je sai ga wani soja ya dawo daga yaƙi shi kenan sai ah, baba ina gaji a lafiya da Allah ina birni sai nuna masa bakabarta soja ya dawo daga yaƙi ka yi na tambayan ga gari ka nuna masa makabarta kwata masa sanda sosai jibga masa sanda da ke hannun shi na tambayan ka tsohon shi ta je zo gara jami'in ganin da ya makabarta nan ne gari zinai da ya fadi tun da shi ba za a yi masa komai ba ga mawaƙi ne soke ne menene shi kaɗo ya dawo daga yaƙi ne makarshen shi ne juya zai shiga gari wani tare shi ce kai malam kakan wancan da ka doka a ce a ce junaidu ne junaiwa ce junaidu ne ce Na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya fata ke kama kawarsa da yana sumbantarsa don Allah ya yi haƙuri daga wannan ma dole ka ce sojojin da in yi zai ce an buge shi ya abin da zai in yana da wani ɗaya fito ta shi dan Allah ka yafe mu dan Allah ka yafe mu dan Allah ka yafe ce ba komai na yafe maka yaro babu yadda za a yi ka yi min dalilin samun lada ne kuma in maka dalilin samun wuta ko ka ba ni haƙuri ko baka ba ni haƙuri ba na riga na roƙe ubangiji na ya yafe maka tunda zai ba ni lada haƙurin da na yi da haka dan na fata Allah ta'ala ya baka lada kai ma kada ya baka ka tafiya banza to haka hmm? duk akwai dole abu baya in dai abu ne da ake samu sabai samu samuwa sai da roƙon Allah amma kuma duk abun da ake samu shi ma baya samuwa sai da matakai sai da ittikazul asbab dole mutum ya lizinci karance-karancen ayoyin haƙurin ya lizinci karance-karancen ladan haƙurin ya lizinci bibiyan maganganun magabata kamar inda wannan na wurgo mutum da wurgo ba annabi ba tun da yin annabi ne za ce annabi ne mu ba ne su an ce su yi haƙuri a kan kaba wanda abu ji mutum har jini ya zuba yana share jini yana allahumma tsulli kaumi fa hula ya damu? shi ma ana son mu yi irinsa yi ta aka turo annabi aka turo mutum da sai a turo mana mala'ika doke shin ka isa amma sai aka turo namu to saboda kana haka nan ne mu yi dole mai koyan sa ake haƙuri sannan da karanta shi kansa ba gani ba eh, ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah ya yi littafin haƙuri uddatu sabirina tanadin yadda ake training masu haƙuri ke training kasu su zama masu haƙuri littafi ne babba haka ya ta san mafatawar waje to kaga tanadi masu hakuri yansa ake karanta shi ake tuyaninsa ake kuma za ka zama manazilu sabiri na gashi nan a littattafai irin madarijin saliki na iksiru wannan goron sallama tsohon goron sallama na akwai madarijin sabiri akwai manazilu sabiri na ai ibada ce babbar ibada hakuri koyon shi ake yi training ɗinsa ake karantawa ake amma ba irin ka zauna tsakiyar masu haƙurin don in ba da practical ba haƙuri daga anwawa ne kaza anwawa ne kaza idonsa ya yi ja ya yi haƙuri ya ce je zai iya ramawa ciyon da ba za a iya haƙuri a kansa ba wanda zai ce zai ci gaba da yi to shi ne ba za a yi haƙuri amma in an yi an gama wannan sai a gyale shi ko saƙo ne ba ya yi ya wuce ba to shi ke nan ya diga anya ba za a ce tun da ka ci mana wutar ce sai ka mana kafa wai yadda na karɓa jiya da daddare ba na ce mai da maka ba Allah ban sani ba yayin da nake kunofi sai na ji kamar wannan ban yi haƙuri ba dalilin da ya sa na gano ban yi haƙuri ba da na ɓace ta na ajiye ta a nan sai ta sake fukawa tun na gano ta fi karfin sa amma ya yi gangancin shigo da ita ita kafi yi na ce awwalu mai da masa da abin da ɗansa amma har na kira na ce lalle na yi wa lauyi a zuci na riga na kira na shiga wani yaro yana rashin kunya tunda na ce ka kashe ka ita shi to ainihin da nake kundu na ga duk aiki na in ban hafe wa yaron nan ba ina ganin shi da bakai tunda duk abin da ne masa yanzu zai yi dubu in suka taru suka zo suka zo kai na ni za a ba gaskiya tamam ba ni gaskiya a duniya na jira yana ban da gaskiya ina kanta don nan kun taru kun ce na da gaskiya jin guna ke kawai ba ku taba ce ban da gaskiya ko mai ne wa ɗayan ku za ku ce gaskiya ne gaskiya ne yi masa ban fara ne ce kai ana gama ana ce awwal ke za ku na gaba na kira shi na ce masa mai damar da ran shi amma ka ce ya shi ka abu ɗawa ne abu ala a danna wa ina eh, mai yake da suna a duk wani abu ko da wani abu yamin wani bayin Allah da ni lalika na ya fi masa ta, na talakon Allah duk kan ga muna fada da juna <laughs> wata ranar na biyo ka ba zan dauke ka oh, ta wuce ta ta wuce kanka ɗauka na rike da kai wasu da dama ko faɗa da ko tambaya yi na yi faɗa da yawa ya biyo ne na ba na kuɗi da to kana nufin ba zan baka fada ba ni na dauka a cikin mutane na kai martaban da ko tashi ne da mare ka ta zauna lafiya sai dai sai dai kace ne Allah sarki mana amma dai an hana mari ku da kare ya annabi an hana mari eh, amma dai kan yanzu ba bayyuwa kamare ne rama ba zan rama ba Eh, amma dai ka daina mari ne ni bulala bulala na ce ma je ka sayo min to da Allah ya taimu lokacin imanin ta kai gaske imanin da za ka iya ce ga buda da kafa ki duka na da hannu saboda domin dai bata ma zan da dai a wannan ba ban sani ba na bata ma da wuya nan gaba ban daɗa bata ma ba tun da na shirin tafiya zan barka ba sai dai in ka mutu ko na mutu to daga inda aka yi na mun rabu to haka maganan daga kake ne kakkura ke ta da wasa hmm, na hana kai kuma ka fullo gaba ɗaya da ƙarfinka mai hmm, ai ba abun da baya karantarwa a nan wurin haƙuri ne babin haƙuri ne ba gana kawo shi ba a nan a babin haƙuri na kawo shi a babin hujja ne akan haƙuri da haka ya masa bai ce zai rama ba bai ce zai eh o can wurin din yi a wurin tun da mutum ne mai tsoron Allah ya zama tare an ce gida ne inda al'umma take ba masallaci nan ka nuna ba a angonan duka ba ka gada akwai wasu mutane garin nan anguwan nan gaba ɗaya mai addinin anguwan da masallacin nan ne wurin sa kusan shi ya kawo shi wanda aka haifa a anguwan yankin kinkino kinkino din nan in ka je kaji irin gidda suke murna da mun gan su a tutun wada muna ga yankin kinkino tun bari mu tashi muna cikin tazkiri taskiri wajen sha mace mu tashi yankin kinkino za su gangara su ga daji ashe mu ne ma yankin kinkino din haka nan muke tausaya musu in mun gamsu su malan sharif Allah ya ji gansa duk karatun da za a yi sai an kai shabi da shi haka za ku faso zangon nan su shigo cikin dajin nan malam su zo gidajen su dan dan lungun su zauna su kwana to saboda kana amma kaga ai kowa yi duba nan me masallaci ne ke to zan dawo wani tun kafin in ji me ake a cikin masallaci zan dawo nan masallaci kawasu kaga yanzu ai maraya a cikin masalla anguwan nan gaba ɗan nan ne marayar hmm? duk sauran ƙauyuka ne kuma yanzu cin arziki ne ganin masu mai banda masu niyan dawowa masu niyan dawowa suna da gidajen amma suna son su sai koda wani ɗan gida guda ɗaya haka ana su zo su laɓa su kawo iyalan sauran din ba su girguwa don haka na aika ga maraya nan ne maraya to ka kuma kafata ita ce maraya in ma rayuwa ta alheri ko in ma rayuwa ta shabri nan ne makoma nan ne rayuwa ta hakika take gaskiya ne magananka shi abin da ke nuna masa ta ne masanin Allah rayuwar shi gabaki daya ta kare a kan haka don haka nan ka duba makamata nan ne wurin rayuwa na hakika ai ko a iyayenka iyaye na muna cewa cewa ya koma gidan gaskiya hmm? idan menene sunan kama malam mustafa in wani ce ina tambata ina malam mustafa ni ba na san ka mutu in ce ya koma gidan gaskiya yau Allah dan uwa na malam mustafa ya mutu kaji kaji kaji kaji kaji mota ce ko kuma ta yi jinya ce ya mutu ya koma gidan ya riga mu gidan gaskiya ta ce kenan ma makafata ce gidan gaskiya Allah ya wasu kuna shi kullum mai tsoron Allah abinda kuke hange daban abinda ke hange daban tunaninku daban shi tunaninsa daban abinda yake so ku cimma ya cin masa daban ku kuwa abinda kuke gani kuke so a cin masa daban shi za a yi ta zama baran-baran baran-baran sai dai ba za a rabu da juna ba wata rana sai ga wani ya gane wasu suna ganewa wasu suna ganewa wata rana ka jana wani ku haɗi koma ga Allah bai gane ba ba ka gani har wani koma ga Allah yana ganin babansa bai kyauta ba babansa ya cutar da shi haƙƙi koma ga Allah wanda ke faɗi kenan in ka matsa masa har da ne zai kawo baka ai ina kaza ai ina ce kai ne alƙalin babanka inda babanka bai kaunarka ya bari ka ƙarto duniya in na kasan hausa ka tuna fa da haihuwanka in kanka bai sai ragon suna ba dole ce ta sauran ake amma haihuwa baka yanka ragon kuma ba duk da mawa ka yankawa ba ɗan ka yankawa ba ake ba ka fashi sai yaro ka dai bone ka dai nemo wani abu la ya dukuhun shi'an wala ya fi dukun na fa'ad wa ƙauluhu wa ina au iyaku in ma dai mu koko ala hudan au ala talalin mubini ɗayan mu ai ihda ta'ifatai ne ɗayan jama'an nan guda biyu minna mu ko kuwa minkum alhuda almusta'aliya alaihi mai maɗaukaki a kasa wanda ya hau a kansa aufi dalalin mun gamiratun fihi ya dulmi a cikin batar to wannan ita ke dai ayan ah, zai dalalin ko za ta aya ta 24 kenan ku? shi aka dunkule saboda ayan tana ɗauke da abubuwa yadda kuka ji da wa kalam wannan zancen ya ƙulhu man ta bayyana lahul haƙo ainihin man ta bayyana lahul haƙo wanda gaskiya ta bayyana masa ike faɗinsa wata ta halahu sawabu wanda gaskiya ta riga ta bayyana masa hmm. kai gaba da wahadar kalam wala au to hadal kalam idan ta sai ka zai ka je abin na kila ko an share mu zai ka biyo karshen ka ji ba dai ka gan shi ba to biyo shi kila ba dai ko dai idon ne ka cire kunya halar ne in ba ka gani ka sa gilas ko halar ne in mutum ba gani sosai sai gilas ya sa Wahadar kalamu ya ƙuluhu man ta bayyana lahul haq wannan maganan ainihin wanda gaskiya ta bayyana masa na ke faɗinsa tun da ya san gina kan gaskiya abokan harkarsa suna kan bata shi ne wanda zai ce ceto mu ko dai mu ko ku muna kan gaskiya ɗayan mu dai na kan bata wata ba halahus sawabu wanda ya riga ya gano kan hanyar wajen zama bilhaki, ya riga ya tabbatar da gaskiyan allazi huwa alaihi wa butulanu da ɓacin ma alaihi hasmuhu wanda abokin faɗarsa ke ciki kamar kuna rikici da musulmi kana can nan ne kinkino ina a'a nan nasarawa ne nan nasarawa ne ai kaga in kai a zuciyarka ka ga ka tabbar kana na ce in ma dai ni ina kan gaskiya ko kada kan eh, ko kai ne ke kan gaskiya ko ni ke kariya ko kai ne dole da tsayan ba wata ce ni hmm? to a galabiya wanda zai iya haƙuri yana kan gaskiya ce maka ko dai na bata ko na kan gaskiya sai wanda ya san gaskiya ما عليه خصمه أي قد شرحنا من شرح من الأدلة الواضحة دق دليلي بينا عندنا وعندكم أو لنكو أنه ما به يعلم علما يقينيا أبو da ake sanin ilimi da shi sani لا شك فيه من آه، المحيط من المحب وانا واكي دا غسكيا منا ومن المبطل واكي بنا ومن المهتد واكي كشريا ومن الضال مولغا مني بياني دلا دلا قوايا سب مي غسكيا دا مي كريا حتى انه حتى كي لمرين يسير التعيين بعد ذلك fitowa fili maganan ya zama bayan wannan la fa'ida tafi a ce ma wani ke da gaskiya wani bai da gaskiya ai ma bai da fa'ida ya tsero yi olama ilmal yakini a ah, ba shi eh, da hata ya ta yi nukai ko kace yakinu يسير da بعد ذلك لا فائدة فيه ai ga musu ake ni ke da gaskiya wannan mutum yana dukan ganga ko yana muhammadu ka kula da ni gobe giyama Wankin mutum na tilawar ƙur'ani na kuka yana yana Allah ka sani ceton annabi Muhammadu a cikin su waye mai gaskiya ai ba sai ko ka nuna mai gaskiya ka nuna kamar baka yi ma daidai ba ba fa'ida ka ce mai gangan da dai zai je aljanna wancan na masallaci masu karatun hadisi jin da ƙur'ani suna da ƙur'ani da hadisi suna karatu su a ce yan wuta ne aka ga wannan ba a ma magana su ku wannan shi ma da gangansa da masu anshansa ya tattaro samari da 'yan mata yana buga gangansa yana tsalle yana juyawa yana fa sai muhammadu ne zai kula da shi wancan ko yana zaune a masallaci ya karanto aya ya fassara ta da hadisi ya fassara ta da kaza ya nuna ga rayuwar annabi ga yadda annabi ke ciki yana kuka wani lokaci da shi da ɗalibansa na kuka ko shi yana kuka ɗalibansa na ji ko ɗaliban na kuka shi yana zaune yana ta magana wa'in kuma da gangunansa suna iyo suna mai kila wani ma ya yi shaye-shaye to a cikinsu su waye za a ce mai gaskiya duk suna cewa hatta an suka je gauna da inda ke karto sai sun tsaya sun cashe sun cashe sun ce Allah tsina mara mai kin annabi sannan suna leƙo a cikin masallaci ga ya kuka yi kun taso kun biyo su ta kaga wannan ka ce ga mai gaskiya a ciki ga mara gaskiya zai ka ce ku je Allah nan ya sani Allah ya san mai gaskiya daga cikin mu ne ko muke da gaskiya da muke karanta qur'ani muke karanta hadisan manzon Allah ko kuke da gaskiya ma kwasu ba su kada ganga kuna rawa kuna juyawa kuna wake waken ku ne masu gaskiya mu ne ko ku kaga anan ba a da bukatan cewar wani ke da gaskiya wanda ke cikin masallacin nan masu karatun qur'ani nan da aka saukar daga sama masu karatun hadisan nan ba a da bukata ce su ke da gaskiya maka Allah su ne makaryata ko shine yasiru ta'yinu shine ce hatta innahu yasiru ta'yinu da zalika la fi shi hmm. na kuma to kaji shi do Allah to yanzu menene ba dan wanka ne tambaya anan ba nake masa ga yadda wurin yaji nan ne ba nake faɗa ko sai ka ce yau dai kakkai <laughs> go don ba kamar yawa zai shi duk karatun da kamar baya nan kan magato da ko kan da yin bacci ne an maimaita magana an sa ka ɗauko magana hatta abba sai da yake wanda zai karkata min qur'ani a kan duba ana shi shi a haka nan yake ai ma'anan ma tafi hmm. wace zin tambaya eh haka ake da akan yi tambaya ba a bukatan Eh, eh, eh, ya to istifhamu in takariz ne kawai ba mu ke da gaskiya tambaya ce da tabbar muke da gaskiya liman san a balaga kake masa magana eh ya ce tambaya ce ba mu ne ke da gaskiya ba mu ne mu ne ke da kasa haka sigar ke. tambaya ne na tabbatar da gaskiyan an riga an santa yanzu kuma ka ce masa ya za ka ɗauki wannan magana ce kai ba ni na ife ka ba ana son bayani ce eh kai ka haife ni ka auro mama na daga kabila kaza shekaran ku kaza sannan ka haife ni aka ga babu katin ta yi saboda a fili take la fa'ida ta fili fa innaka idza wazanta idan ka auna baina man ya da'o ila ibadatil khaliqi idan ka auna ainihin mai kira zuwa a bautatawa eh, ila ibadatul khaliki bautan mahalicci wanda ke kira a zo a bi Allah makaloka ta sauran halittu kaf magana inda za ta fito maka fili fa innaka idza wazanta baina man yad'u ka gane ko eh, ila ibadatillahi lisa'il makhluqati yana kira sauran halittu a zo a bautata wa Allah shi waye Allah alkalike ike almutasarrifi shi ne mai gudanarwa da za ka samu wanda ya zo itikafi bara a cikin yaran yanzu an ka ganki ya zama babban mutum ya zaba wani yaro na yi ba da ne ko wani wata ne ne na same shi eh, zai gudu daga itikafi zai gudu daga muna kiyamun laili tun da bara yawon na ke na ina da kafa an kafita da gudu zan bi ka to bana ba zan ma bi ka ban kafita da gudu sai dai sa a bi ka shi kenan zai zo yi sallah ko da nabi yi sallah raka biyu zai gudu ya na shi muka ina tsakiya zai sautara ya na sake rike shi dai kenan muka kai sallah na muna gama ita yan kwallon sa ita yan kwallon sa banza da shi yan muka yi da gama sallah tukuna sai da safi nake cewa jiya da yi sallah da wani yaro haruna ko ka san shi wani yaro mai kama da kaza mai kama da kaza zai ga shi ina murmushi a wani lungu sai ce ga can dan gidan wani ne da na shirin na gashi zan masa kyautar ce to ba zan baka ba saboda na takura masa nema na san na takura masa haƙƙo ka yi da gaske yana tsallan yana yana yana jan abin nan abin nan ɗansa aka gama tsallan to daga bayan ya samu wajen roƙon nan to yanzu da za ta gan shi yanzu ba zai son faɗi wannan magana ba yana ji na yanzu haka kuma nima ba zan iya gane shi ba ko ka fito fili ba zan gane ka ba zai dinka ce ni ne fa wannan wanda kuka yi aran gama shekara ka ba to haka لسائر المخلوقات المتصرف متصرف كينان كاجا زيا تاكا يا زما بوبا تي لا كارسان تاكا زما هيا دي مون هيا ترى فيا بجميع انواع التصرفات ده غبا ام بانغالورين شي غبا an sarrafa wani ya zama mai kudi wani ya zama tsoho wani ya iyace wani ya mutu wani ya fi kafa an cikin abubuwan yaushe muka sa ba na ne shekara ɗaya kenan kaga na waccan babu ko babu wurin waccan wanda ya duba ya gani ai na san dai yanzu ba za ka kalli ta ɗina ka ce kwalin nan ne ka je ka duba ka gani ba kwalin nan ne ba an yaji mutasarrif mutasarrif yaro ya yaji ba mu muka yage ba in muka yage bai ba mu kuɗin mayar da wani bayan an yi ba yi ba mutasarrifu da lokaci yi kalla ya kalla ke to zai yi tasarrufi yana wannan abin za a yage a zo a sa kaza ya yake kai ta yi dama ba mu samu mai yage ne ba mu taya kana a yage rana ɗaya sha ku wannan yage ka na kaɗan kaɗan almusdi jami'an ni'ami mai bayar da gabaɗin nemomi allazi razaqahum wanda wanda shine ya azurta su kila bara waccan ya shekara fa goma ina zuwa itikafi shi kadai yau ya zo har da dan aiki shi ma ka yi ma da ya zo shi ma itikafin zai yi kuma itikafin yake yi to haka haka za a taru shi kuma tara na mutasarrifu yace ya tafi lahira sai kuma dan yi tsayo daga baya aikon na jin wannan bawan Allah na ita ce itikafi baba su jilabi alhaji kabiru ina itikafi ko ya yi kama da masu itikafi saboda duk inda zai je da kayan kolin da ke tafiya ya je zubi a wurin idan zai zo ya zubi su a yi sai itikafa bai yanzu ba ya na su Allah ji bature ya zo duba ba haɗar da sauran wanda ba za mu iya tunawa wata rana mu ne sai dai ku ga wani na yi sai da yawa algar to ake to Allah ji kan algar kawai hmm, Allah ka yafe masa kura-kuransa da laifukansa da gangancinsa da wanda yake da gaske dukka ya fi masa Allah allazi razaqahum wanda ainihin ya azurta su wa awsala ilaihim kullu ni'ma shine ya kawo musu duk wata ni'ima wa wadikum min ni'mati fa Allah duk wata ni'ima daga gangare ta Allah yi ma ka kalli madubi ka kalli fiskarka ka da irin idon da Allah ya maka da irin fatar da Allah ya maka da irin gashin da Allah yi maka da irin wane ne ba ka da ta cewa sai dai ka ce Allah na gori. barin amfani da wannan siffan har kyau kana amfani da shi wurin da'awa mai sa a wani lokaci akan zaɓi liman kyakkyawa saboda kasance mutane suna son ganin idansa in aka haɗu aka yaka kwamba yana komawa kyau wa ausala ta ilaihim kulla ni'imati wa dafa anhu ya tunkwade masu kulla ni'ima allazi lahu hamdu shi Allah kenan wanda ike kira a zo a bauta masa ko wanda godiya ta tabbata gare shi tun da ayan ce a ah, wanda a gama ne hatta fuzziya din aka gama firgitar da mutane suka tabbata su ne masu laifi a ƙarshe ai za su tabbatar da Allah maganan ka ita ce gaskiya maganganun masu ne ƙarya Allah mun da mun yi shishige da muka kirkira tsarin mulki mun yi shishige mun maka shishige Allah tuba muke yi kai ne da gaskiya littafinka ne gaskiya Allah to amma babu wani maranti to yanzu sai mene ne sai dai mun cancanci wuta mun cancanci abinda muka dace da shi tun da laifin da muka yayi girma ka tsara gaba muka ce ba haka ba ne ba ka ari ka a zo abi ne muka ba da kuɗi akan haka mun kashe na kashewa ma akan haka wane ma mu muka fa aka kashe shi saboda ya tsaya wai sai an bi ka wance ma haka aka yi mata wane ma haka aka yi mata duk wannan mun aikata yanzu mun yadda Allah kai mai gaskiya maganan ka ce gaskiya makoma ta gaskiya na gare ka kuma sai abin da ka hukunta to wannan shine Allah da ake kira ku zo ku bautatawa allazi lahu alhamdu kulluhu wal mulku kulluhu sarauta gaba daya tashi ce wannan ya mutu ya bar wannan wannan su taru su busu wannan wannan su taru su waƙa wata rana gaba ɗaya haka za a ƙare murus arifa ta yi magana limanil mulkul yau la hadiya bijibu sai dai za lillahi alwahidil qahhar kowa ta kashi ina mai wasu dogarai ina mai wasu wane ne ina wane ne kafin je guri a haske wurin a ɗaɗɗauke hotunan wurin a gyaggyara wurin a sun na wannan a sun na wancan ai mene ne ai mene ne yau ga shi nan shi kaɗai ya fito tsirara aihuwar uwarsa ba tufafi ba yankan farce ba gyaran fiska ba haka mutum zai fito kuma ga surar da kasan shi bai ta ita ce wane ne su ma ba ta hana ku jana mutum farce bai hana ka gane mutum ilaiki bai hana ka gane mutum wane ne wani wane wane abin ya tabbata ce gaskiya ne ya tabbata yanzu sai mene ne ke ba ta yi sai dai ga Allah kawai sai dai abin da Allah ya kuci yahu Alhamdu kullu wal mulku kullu wa kullu adin min al mala'ikati kowanne mala'iku ne fa man dunahum ko kasa da su khabi'una li haibatihi sun yi shiru da girman su kowa ya taru ya yi zip ai kun ga wanda suka cancanci kwatanta wannan duniya mu masu karatun qur'ani dole ka yi zaton kamar babu kowa a cikin masallacin nan sai ka da masallacin a cike a ɗinke wannan na zaune kusa da wani wannan na zaune kusa da wani wannan na zaune kusa da wani ba girman kai ba ni wane ne saboda son san muna karkashin Allah tabaraka wa ta'ala akramakum indallah ataqahu khabiquna li haibatihi mutadalliluna li azamatihi suna masu kankantar da kawunan su ga girman Allah wa kullu shu'asa takhafuhu dukkan su wanda suka yi mazo mutu wurin bautan Allah suna tsoron Allah la yashfa'u ahadun minhum tunda wanda ya zauna gaba da rayuwar za ka yi masa tsammanin shi ne na kusa to duk waɗanda suka yanke komai din na sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kaf tsoron suke yi kada ka ce za ka kama wani a cikinsu su ma ba su san mai Allah zai ta su annabi wana ce bai san yadda Allah zai yi da shi ba yana ina fatima ya ina babba dangin uba ina goggo dangin uwa ina waye ina waye ina hashimawa dangi a gida ina ƙuraishawa dangi a kabila wallah ban ya tare muku komai daga Allah maza kowa yi kokari ya fashi kansa daga wuta ban ya kare muku komai daga Allah to ai mai hankali yanzu kawai kai ne ka rage ba ruwanka da ibada wani yi ta yin ibada amma wani ya mutu ina ibada ka ce to Allah ka ba mu iko mu mu mutu akai kada wanda aka ce maka jama amma ba aka ce masa ta yawa wannan ba Allah kaiwa ba tun da kuma kan ka'ida kake ta yi ba mai ceto ainihin بامي تيتو أين منه عنده إلا بإذنه shi kenan ko ta tashi hankali a lahira ba Allah wanda nake suke kira zuwa gare su shine ne aliyyu maɗaukaki kan komai ko dukkan komai kasashe yake alkabiru mai girma laysa kamithlihi shay fi dhatihi wa awsafi haka siffofinsa wa af'ali haka ayyukansa suke allazi lahu kullu kamali. wanda Allah na da dukkan kowace irin kamala eh mu shine suke ce muttasifun bi kulli kamali yana da dukkan kowace kamala wa kullu jalali da duk wani girma wa kullu jamali wa kullu hamdi duk wani yabo ya tabbata ga Allah wa sana'i wa majadi ya dawo wannan mai kira yana kira mutane ila takarrubi liman hada sha'nuhu mai kira zuwa ga Allah ba kira yake a zo nemi shiga nemi daraja nemi alfarma zuwa ga wannan liman hada sha'anuhu ga wannan wannan shine fitfarsa shine aikinsa shine ƙarfinsa. wannan shine in ya yadda da kai an yadda da kai wannan shine in yi fushi da kai to an gama fushi da kai idan ka tatse daga nan baka samu shiga ba ka gama asara babu wani wurin sai nan wurin sa saboda haka nan nan mutum tun kafin ya mutu gashi Allah ya taimaka da tsan sauran kwanukan da sauran rayuwar to da kofa wa khilasil amali lahu da kebe aiki domin sa wa yanha an ibadati man siwahu yana hana bautan duk wanda ba shi ne ba Wa وبين man من ila إلى أوثانه yi wa bayyana wa bayyana daga nan magana ta taso aiki a kwana tunda yana cewa bayyana bayyana manya fa'alu kaza wa bayyana manya fa'alu kaza eh? fa in wa eh, idan wazanta bai da sai bayyana kenan dai ko eh, wazanta shine asalin aikin yayi ba su gaji ba ne kawai ba an ba maza kashi ba Allah ta yi wajen na gano da wuri ba ma san alama ba yanzu na san alama wanda ya kamata irin wannan ka san alama tun da za ka auna filan nan da filan nan ko daidai da yake ko zuwa duk kusan iri ɗaya suke kama wancan tsakanin kaga wannan shi ne abun bautan momini ko a wanda momini yake kira zuwa a bautata masa ko shine idan ka auna wazanta baina da yad'u ila ibadatil khaliqi shine mai wa'annan sifofin ko shikenan sai can aka ce wa baina ko wa baina man yataqarrabu ila awsani da tsakanin mai neman kusanta zuwa ga gumaka wa asnani wa qabari ina nan a kaburbura ne a ina ne a ina ne ga shirin dai wa la ta kaluku wa la razuku so wayannan namu ba su halittawa shi ko wanke shi ke halitta komai ba su azabtawa shi ko wannan shi ke ciyar da kai ciyar da dukkan komai in kana da ƙwayan gyada a ɗakin kashi ya baka wala tamliku li anfusiha ba su iya mallakawa mai wayan can daga ya fito ya daga bunsa ba ma wanda ya masa nasiha ya fito ya je kuna kallon ki fito ya je buga da wayan shi a ya fito waje ya bugo ta je ya dawo nasiha za ku yi masa ya kashe hmm? to wanda duk izo nan ba ruwan shi da duniya haka in za ka zauna ta ka cire rayuwarka da duniya ko mutuwa haka yi maka dole sai an gama za a ji a ɗauko gawar ya yi da ce ma da za mu iya mace ko ni tun tsire ana sai mu bashi sai an gama karatu ni ne mai karatu ne ya ce kawai na shi na abu nan don kawai sai a tattara sai ka tashi ya kai kaya a yi. sai da cewa ah, ka taba mana gawa ka taba mana gawa ce to amma dai ba za a tashi a karatun ba sai an gama ko ko a ba su inda su suka biyu dama sunayen agajin cikin asibiti so za ka ce to amma ba a hankali ka kuta da mana da hankali ku tuttura ku tuttura kuɗi ɗiba nan za a yi kuwa nan an kun gada ɗan dama-dama ku yi nan in ku babu ɗan dama-dama an riga an mutu ku yi nan za ɗakin wanka can amma maganin Allah sama da dukkan magana take ba abin da za a saurara ana yin ta imamu malikun na ga hadisi yake karatu ma ainihin kuna mata ji shi sau shida bai daga ba sai bai gama kawai a ga duhu ya faɗo irinsa da ya ciji malam ibrahim yana yaro yake ce kafar ta kumbura a yanzu tana na kumburi wannan mai masa ciwo din na ga za ga tafi ɗaya girma da akwai da same shi na ce masa kai kafa ka ɗaya tafi ɗaya girma tun da muna wasa da je yace kai ina karami ne duhu ci je ni amma shi ba da da aka ce shi bai shi da albarkan alkur'ani albarkan girman manzon Allah albarkan darajar tadini komai bai ma bai kai masa illa ba amma fa jiki ya illata zuffa kawai yake ga ce kai a kira ka a irin wannan karatu haka amsa haka amsa wala tamliku li anfusihim ko da yake akwai masu batarwa wai zai ne wancan ta malam mai cewa za ka amsa wayanka ko a sallah wala liman abadaha ba ta mallakawa kanta ba ta mallakawa wanda ya bauta mata nafa'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nishura bal hiya jamadatu wannan kuma karusan dagaru ne la ta'qilu ba su fahimtar mai kace wala tasma'u ba ta ji du'a abidiha walau sami'athu da ma za ta ji du'a in ga kaddarawa jabar lahu tunda akwai masu bostawa mai rai wa yau malkiyamati ya furo na bishirki gobe kiyama za su yi bara'a su kuma kan daga shirka haɗa su da Allah da aka yi wa ya tabarra'una minhu wa ya da hun su yi li'annan kekeniya tsakaninsu wannan ya tsine wannan ya tsine mai bi ya tsinewa wanda ya bi wanda aka bi shi ma ya tsinewa wanda ya biyo shi iya hmm? eh, wanda bauta ina so wanda sawa aka yi Aka kaga ba an cire irin su annabi isa ba an cire irin su kaza irin su kaza to amma ya ɗanfa. in ka duba sautar hijiri na inda za a wajen gari kai falata lomoni wa lomo an fusa ko ni ba ni kan kira ku ba ba wa kira ne ba kowa yake ta kanfa fa an taru limamin yan wuta zai zo yi jawabi aka biyo ya ce ko kuma zauna na ciki ba batar da kuma ba ku batar da ne mu zauna ciki har abada to ba shaidar wa ya tala'anu na bainahum laisa lahum kistum ba su da wani kaso min al-mulki ko kaman wacce mayu kenan wala shirkatun fihi ba su da haɗaka a wani abu wala anatun fihi ba su taimaka ba wala zahum shafa'a dama hudu ne Ya yastaqilluna biha wanda za su kaɗaita da ita wannan ceton dun Allah Fahuwa ya dawo man wasu wasfuhu yana kiran duk wanda wannan da siffansa wa ya takarrabu ilaihi mahama amkadahu wa ya adi man akhlasa dina yawa gari shi wancan bambancin wa'in mutane kenan yana gaba da wanda yake bai addini lillahi wa yuharibuhu wa kadibu rusulallahi yana ƙaryata manzonin Allah allazina ja'u bil ikhlasi lillahi wahdahu to kaga an ka duba bambanci tsakanin wancan da wannan ta bayyana laka lamari zai bayyana maka a ayyar farekai ne wanne jama'a ne suka fi almutadi min dalali wanda ya shirya daga bata washaqi min as-sa'idi mara rabo daga mai rabo wala mi ataj ila an yu'ayyina ba bukata a nuna ma kaga ce a kawon na bakin kucin naku yaqini go ila an yi ba ya dan yi ba dan ina ba da maimaita ni bayan na yi na gama yi littafin sa na yake karewa an yi ajina laka zalika li'anna wasfal hali siffan halin kadai awdahu min lisanil maqali yafi harshen magana to kullum ba za a wannan ba a ɗan ragewa waɗanda suka zo daga yan tsallake amma mun dakata yan tsallake nan kawai za mu je wani wuri biyar ku kullum yan tsallake 25 don sabiyar guda ya rikici wallah je yan tsallake hmm? banjo? wato wato ne ba biyar ba? jijiya uku ne ko? jijiya eh, eh.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 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على على المرسلين الحمد لله رب العالمين